Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Yuni 2024 wadda ta zo daidai da ranar sallah babba da fatan al'ummar musulmi na bukukuwan sallah lafiya. kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga musulmin duniya za mu jingine shirye-shirye da muke kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan afirka mazauna sauran kasashen duniya amma kafin mu kai ga hakan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel hasashen hawa farashin kayayyaki a najeriya a duk shekara ya kai wani sabon matakin kokoluwa na shekaru 28 da ya kai kashi 33.95 cikin 100 a watan mayu kamar yadda alkalamin hukuma suka nuna a ranar asabar lamarin da ya kara tsananta wahalin da ake kara ta'abbar al'umma kan sauye-sauyen tattalin arziki na shugaba bola ahmad tinubu a daidai wata na goma sha takwas ne hawa farashin kayayyaki ya tashi da kashi 33.69 cikin ɗari a wata ɗaya da ya gabata matsalolin tashin farashin ya taso ne sakamakon sauye-sauye da tunubi ya inda aka rage tallafin man fetur da wutar lantarki kuma ya rage darajar kuɗin naira sau biyu a cikin shekara guda ƙungiyoyin kwadago waɗanda suka dakatar da yajin aiki da suka kira neman a ƙara musu sabon mafi ƙarancin albashi sun yi zargin cewa sauye-sauyen na cutar da talakawa tare da jefa miliyoyin mutane cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama da suka gabata. Bayanan da hukumar kirdiga ta ƙasa ta wallafa sun nuna cewa abinci da abubuwan sha da ba na barasa ba sun ci gaba da zama mafi girma wajen haifar da hauhawar farashin kayayyaki a watan Mayu. hauhawar farashin abinci wanda ya haifar da mafi yawan tashin farashin kayayyaki a najeriya ya tashi zuwa kashi 40.66 cikin 100 daga kashi 40.53 cikin 100 a watan da ya gabata al'umma ghana da tuni suka fusata suke kokawa kan ɗauke wutar lantarki ba tare da shiri ba sun sake fuskantar ƙarin zulumi bayan masu rarraba wutar lantarkin suka sanar da ƙarin katsewar wutar lantarki a makonni masu zuwa. dauke wutar lantarki da aka fi sani da dumsu a yaren akan na Ghana na kara jefa al'umma cikin wahalar gudanar harkokin kasuwanci da tuniki kan gwiwarsa saboda matsalar tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru goma. A ranar Alhamis, kamfanin Ghana Grid da kamfanin wutar lantarki na Ghana da ke rarraba wutar lantarki a faɗin ƙasar da ke yawan mutane miliyan 33 a yammacin afirka sun ce za a shafi makonni uku ana samun matsalar wuta saboda aikin gyaran da ake samar da iskar gas a najeriya najeriya dai na baiwa ghana kaso na iskar gas da take bukata domin samun makamashi ga cibiyoyin wutar lantarkin kasar sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kamfanin Wafco mai kula da bututun da ke shigar da iskar gas ghana daga najeriya ya kuma yi gargaɗi za a samu raguwar yawan iska gas da ake da shi saboda aikin gyaran da ake yi a najeriya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane bakwai ne aka kashe a jamhuriyar demokaradiyyar Kongo a lardin kibi ta arewa a ranar asabar bayan da jami'ai suka fantsama kan tituna domin adawa da karuwa har-harin da ake kyauta zaton na kai wa 'yan tawaye ne ana zargin kungiyar 'yan tawan allied democratic force da ke da alaka da kungiyar isis ta kashe mutane fiye da arba'in a wani hari ta kai a ƙauyen mai kyanku a cikin wannan makon kuma sama da mutane tamanin a raharan ta kai a wasu ƙauyukan lardin gabashin ƙasar a makon da ya gabata rikicin da ya kara tayar da hankalin jama'a lamarin da ya kai ga kashe sojoji biyu da direban su a yankin lubero sakamakon wani taron jama'a da aka kona motar da suke ciki da dar'ar na juma'a kamar yadda jami'in yankin julio magama ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters daga karshe jiya asabar sojin isra'il takwas ne suka mutu a wata fashewa ta faru a kudancin gaza lokacin da suke tafiya a cikin motar su mai silki a halin da ake ciki kuma sojojin israil na ci gaba da dannawa a cike da kewayen birnin rafa na kudancin gaza inda suka kashe falastinawa akalla goma sha tara sojoji takwas sun rasa rayukansu ne a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a kudancin gaza a cewar sanarwar da sojojin suka fitar an sanar da iyalansu in ji sojojin fashewar da sanyin safiyar ta auku ne a kusa da rafa ko dai wani makami mai linzami da hamas ta Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da fatan dukkan musulmi a fadin duniya na kan shagulgulan bikin sallah lami lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu barwa zahara aminu fage fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman kashi na ɗaya. yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar ayi. gaisuwar sallah daga faɗin duniya. ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zahra Aminu fage ce nake muku barka da asubahi tare da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar goma ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzan rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Maka zuwa Madina wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Yuni Yuli na shekarar 2024. A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki daga ko'ina a faɗin duniya da suke son miƙa saƙonninsu. To masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron mu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illallah yau ne sallah yau ne aid taho mu sallar aid yau taho mu sallar aid assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna tare da hajiya zainab sagagi sarauniyar hausa mazauna ƙasashen larabawa baki ɗaya to da farko gaisuwa ta ta musamman ga voice of america ma'aikatansu da injiniyoyinsu baki daya manya da ƙanana da fatan an yi sallah lafiya sannan ina mika saƙon gaisuwa ta da fatan alheri ga mutanenmu na najeriya baki daya family dina da 'yan uwa da makota da abokan arziki da duka yaren najeriya ga baki ɗaya ina miƙa gaisuwa ta musamman sannan ina miƙa gaisuwa ta ban girma ga fadar mai martaba sarkin musulmusi allah ya ƙara mai lafiya da mai girma gwamnan kano dr kabira abba yusuf da mai girma sanata dr rabi'u musa kwankwaso ina mika sakon gaisuwa ta musamman da manyan malamanmu da ke najeriya da dr ibrahim daura miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga tattara da su ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga fadar sarkin afirka da kalabaran abdulkadir koguna da hakimansa da fadawa duka ina miƙa saƙon gaisuwa ta ta musamman alherin allah ya kai musu da fata an yi sallah lafiya sannan ina gaida mu da abokan arziki mutanen da ke dubai da mutanen da ke qatar da mutanen da ke bahrain da mutanen da ke sudan da mutanen da ke masar ina miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alheri da fatan za mu sallah lafiya kuma a nan dai zan tsaya ina gaida aminiyata ta musamman in yi gaisuwa ta musamman ga hajiya safiya da hajiya ba da suke zaune a amerika ina miƙa saƙon ta da fatan alheri da aminiya ta khadija da ke najeriya to ne musu fatan alheri da fatan za a yi sallah lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA sunana Abdulaziz Garba zan isar da sakonni na na barka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Ah, suna nan da dama waɗanda nake alfahari da su musamman iyayena wanda aka fi sani mahaifina sabo garba da kuma mahaifiyata rabiatu muhammad sannan kuma ina da kanne suna nan da yawa zan fara daga kan umaru garba fadimatu garba hajizatu garba zulayyatu garba da kuma wato aishatu garba sannan akwai mamman sani garba akwai kuma usaina garba sannan akwai hassan garba akwai wato ainihin autanmu wanda ake kira yusufa garba to sannan kuma akwai dai 'yan gidanmu wanda akwai hanne eh, ita ma ina isar mata da sako na barka da sallah akwai babata wacce ita kuma tana kasar wato congo eh, muna kiranta baba rabi ita ma ina isar mata da sako na barka da sallah ba zan manta da kakata ba wacce da ke alfahari da ita eh, tsohuwa mai ran karfe allah ubangiji ya kara mata tsawon rai ina isar mata da barka da sallah ta musamman sannan akwai wato ita ma baba ta kanwar mahaifiyata wacce ake kira a ah, wato baba naniya dai muke kiranta ita ma ina isar mata da barka da sallah akwai su baba saratu akwai baba zulai a ga nan ga kawu ado shi ma kani mahaifina ne a bangaren kuma mahaifina ba zan manta da sashin yahunde ba babban birnin kamaru akwai wato uwale ita ma ina isar da sako na barka da sallah akwai baba gambo ita ma a can wato yahunde ina isar mata da sako na barka da sallah a can najeriya kuma akwai yayana a jihar bauchi wanda ban manta da shi ba shi ma ina alfari da shi sosai ah, wanda ake kira yayi dan azumi ina isar mishi da barka da sada da iyalinsa ga baki ɗaya su an ci hawa da yara ga baki ɗaya da su saddika ah, ina dai isar musu da barka da sallah gaskiya ina ce zan lissafa dukkanin dangi na akwai su da yawa gaskiya ya family na da girma sosai to ina fata dai za su amsa kuma za su yi farin ciki da wannan isar da sakon da na yi na barka da sallah madalla salamu alaikum ah, sunana sufiyana abubakar alal daga indianapolis indiana ina muku fata barka da sallah kuma ina gida babana abubakar alal kuma ina gida mamata aisha butali wadda take aikin hajji yanzu kuma daga 'yan gida ina gida kakana bashar ina gida ina gaida ina gaida um, antita da taha kuma ina gaida ankuli na baba tela kuma ina gaida yayana isa kuma ina gaida yayana haruna da kannina da yata yata yata sakina ina gaida ta kuma ina gaida ta zainab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana na'ima abubakar alal ina nan zauna indiana police indiana ina mu kowa da kowa barka da sallah barkanku da sallah allah ubangiji ya maimaita mana allah ya gwada mana badin balada ina mu yan uwana duka barka da sallah ina mu yan uwana na arlita barka da sallah musamman abbana usman butali ina mu duka yan uwana na arlita barka da sallah ina mu yan uwana na agadas barka da sallah a musamman kakana bashar anunmu ina maka barka da sallah kakana mai gidana da duka sauran 'yan uwa ina ma 'yan uwana na niyame barka da sallah ina ma uwaye na barka da sallah na niyame uwaye na na agaris uwaye na na arlit duka 'yan uwa dangi ina muku barka da sallah allah ubangiji ya maimaita mana kuma ya nuna mana badin badada assalamu alaikum samu naka ina mika gaisuwa na na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar ina mika gaisuwan sallah na ga professor ango abdullahi dr dalatu sarki tafida <clears throat> da Alhaji Jafaru Makarfi da fatan sun yi sallah lafiya. Mai martaba sarkin zazzau da mai martaba sarkin Old Muri Alhaji Abdullahi Baba Ciroma da sarkin dawakin muri da hakimin Didango da hakimin Old Muri da fatan duk sun yi sallah lafiya da mai martaba madakin zazzau Mannar Jafaru. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga <clears throat> walin Kano Bashir Mahewali ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin lere da mai martaba sarkin samunaka da mai martaba salanken zazzau dr abdulkadir bello salanke ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin kauru <clears throat> ya usman alhaji ya usman da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin kefi kefin ya musa <clears throat> da cokalin kefi da baba audu tsohuwar kasuwa kefi da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida limamin bauchi alhaji bala limamin limamin samunaka Alhaji na yako Ina mika gaisuwan sallah ga limamin lere. <clears throat> Ina mika gaisuwan sallah na ga Janar Abdulrahman Bello Dambazo, Baradan Kano, da Janaral Muhammad Barau, retired. Brigadier General Aliyu Ahmed, retired. Brigadier General ma Air Vice Marshal Haruna Mohammed Bidda retired. Ina mika gaison sallah na ga Garba Musa Turawa da Zab Aliyu Abdullahi Mukalfi Muhammadu Sani Dan Haja ya haya dogara NNPC Gombe. Ina mika gaison sallah na ga uh, Umaru da Hajiya Wani Ibrahim Suleiman kayanji road a kaduna hajiya rakiya muhammadu sani a gyaɗi-gyaɗi kano da hajiya kande saja jumare tudun wadan zaria da duk mutanen gidan alhaji ahmadu gyalleso a zaria da salisu ahmed tsohon chairman zaria local government a tudun wada zaria a kano kuma ina mika gaisuwan sallah na a da alhaji ibrahim usman wudil da kuma iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya alhaji ahmadu wudil a tarauni shi ma ina mika gaisuwan sallah da fatan sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwan sallah ga lubu aliyu mai ɗaki na da umma hajiyayye a miyata allah da duk jama'ar da ke miyata allah da fatan duk sun yi sallah lafiya lawal aliyu hunkuyi tabako zaria ina fatan ya yi sallah lafiya da haɗawu yaro mai gyaran agogo a samu naka da alhaji musa mai kantin sauki samu naka ɗan yaro na manta tsamiya sai a kunu duk a samu naka da ɗan baba mai shayi junaidu murnai galadan Zanci a Katsina da Alhaji Ahmed Mashi a Katsina Aliyu Saulawa Aliyu Sani Sound Saulawa ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Sabi Yusufu Daura da Awolu Muktar Zangon Daura da Mustapha Mamman Zangon Daura duk ina fatan sun yi sallah lafiya da garkuwan kankiya da baba Ami a samu naka. Ina fatan duk sun yi sallah lafiya Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya. Masu mu ku huta lafiya daga Alhaji Garba Suleiman Krako ma dakin samu naka. Assalamu alaikum gidan rediyo murya amurka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma an yi sallah lafiya eh, kuma muna muku barka da zagayo shekara eh, umar fari sunana mazauni cote d'ivoire ina babban masu sauraron gidan rediyo murya amurka ina musu barkar sallah kuma barkar zagayowar shekara allah maimaita mana Assalamu alaikum eh, jama'a ni dai sunana Aishat mai gari daga nan Nijar. Eh, albarkacin wannan rana ta eh, sallah babba ina miƙa sahihiyar gaisuwa ta da farin ciki na da kuma barka da sallah zuwa 'yan uwa a duk inda suke. a faɗin duniya gabas da yamma gusun da arewa zan yi eh, amfani da wannan yan uwana inda suke a saudiya a najeriya a maradi da kuma a ina mika musu eh, sahihiyar barka da sallah ita eh, da fatan kuma sun yi sallah lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi wa sarkin musulman Ghana gabaki da alhaji dr shek usman noshar mutum mu da sallah da shek umar ali sunna na mai barka da sallah da sarki yahaya hamisu bako na ma barka da sallah sarki a hausawa na kabir kadir english na ma barka da sallah sarki abbas na gonse na ma barka da sallah sarki tamashek na buzaye ga baki dan na ma barka da sallah sarki kabore na ma na ma barka da sallah sarkin samarin kabore na ma barka da sallah sarkin botiano na zango na ma barka da sallah na yi wa sarkin lafa barka da sallah na yi wa sarkin fadama barka da sallah matawallin greta accra na mai barka da sallah da duk musulman da suke gane ga baki daya na muku barka da sallah da yan wansha rubutu ga baki daya na muku barkan mu da sallah barkan mu da sallah Allah ya maimaita mana salamu alaikum Just wa sauraro da waɗannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko sai kuma a dakace mu shirinmu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe uku agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga jamhuriyar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk fadin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wanda ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar Idi lafiya. Yau ne sallah yau ne duk ku taho mu yi yau ne sallah duk ku taho mu sallar ayyili ya ku jama'a sai muhi yi far'a domin yau ne ranar ayyili ya ku jama'a sai muhi yi far'a domin yau ne ranar ayyili domin yau ne ranar ayyili mu sadaka kuma mu kyauta kan hanyar mu zuwa yi ayyili mu sadaka kuma mu kyauta kan hanyar musuwa yin ai mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne ai yau ne ranar murnar mu yau ne sallah yau ne ai duk taho mu yi sallar ai ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid alkhairi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku duk ku bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دكته تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكته تهوم يسل رعيد يا كو جماعة سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جماعة سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دو ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid yau ne sallah yau ne aid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne aid barka barka barka ku taho bayin Allah a gaida Zahra masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci na musamman da haka ne kuma muke mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan musulmi da suke bikin sallah Allah kuma ya sa mu ga tabbadi idan da rai da lafiya Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da X da kuma Instagram domin ci gaba da sada zumunci. Ko ku aiko da sakonni ta hanyar imel ta sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a voahausa.com. yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Juliet Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.